المرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرة المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم روى الفصوي من طريق قديم بالتاريخ في تاريخه نعم نعم أما ما تقوم أنت في تاريخه في تاريخه أنا سمعت علي بن مديني يقول yace na ji malamin imam bukhari mai suna ali bin madini yana cewa ala muhammad bin hazim muhammad bin hazim ya ce abu muawiya ad-dari sunan shi abu muawiya ad-dari kuntu aqra'u al a al-a'mash na kasance ina karanta hadisin a'mash an ibn salih daga ibn salih an amirul mu'minin harun daga amirul mu'minin harun sarkin musulmi harun kallama sai magana tare qultu kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na ce maza manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am qala sayyidi wa maulaya eh, shugabana dai mai gidana wato shugabana ko mai gidana ya ce taɓa adam wa musa da adam da musa sun haɗu annabi adam da annabi musa sun haɗu ƙala na mu ƙala ammu sai ke cewa sai ammin shi ya ce ammin wa eh? ammin wa muhammad bin hazim hmm. ammin shi wato ɗan uwan baban muhammad bin hazim sai ya ce na mu. sammahu aliyan shi ali ibn madini ya gaya mana shi ya ambaci sunan shi na'am wa zahaba alayya sai sunan shi ya bace mun na'am kana ya muhammad aina al-taqa yace ya kai muhammad bin hazim a ina suka hadu qala ka ce annabi adam da annabi lut sun hadu sun yi zamani dai ne yaya za su yi su hadu na'am qala fagadi wa harun yace nan take sai ainihin haruna rashid amirul mu'minin sai ya yi fushi sarkin mu'minai ba ya fushi wa qala man arha haza Ya ce, wane ne ya jefa haka wannan zindiƙancin wannan mummuna gida ta kawai ya sa maka shi an ce maka manzo Allah ya ce kana so ka yi tambaya ka ce wai a ina suka hadu wa amara bi sai ya umarni a kamo shi qala fa habata qala fa hubisa fa hubisa Yake sai aka tsare shi wa ukila wa ukila bi min hashmihi wato man adkhalani sai aka wakilta a gare ni daga cikin dogaran sarki daga cikin escort din sarki sai aka wakilta a gare ni man adkalani alayhi majalisa wanda ya shigar da ni cikin majalisan Haruna Rashid da nima kenan in zo in ji abin da Amina ya faɗa ala ya Muhammad sai to Haruna Rashid ya cewa ya Muhammad wallahi ma huwa illa shay'un khafi bali sai shi shi wannan amin nasa ke cewa ya Muhammad wallahi ma huwa illa shay'un khadara bi bali wallahi ba wani abu bane face abin da ya afko a cikin ina zuciya na wallahi wani abu ne kawai ne ya taso min a zuciya ba wai an sanya min aqidan zindiƙanci bane nam wa halafa li bil itq ya rantse min da yanci wa sadaka ya rantse min da sadaka na zuciya cewa wallahi in ƙarya yake yi wato bawan shi ya yantu wallahi in ƙarya yake yi zuciyar shi gaba ɗaya ya zama sadaka wa gairin zalika mughallazatul ayman wato yayi rantsuwa masu kaushi rantsuwa masu zafi sosai na rantsi da Allah billahi lillahi wallahi tallahi ba wani mutum bane ya samu wannan ra'ayin na ma samitu min ahadin wala jara baini wa bainahu ahad yace ba taba ji daga wani ba sannan bai taba gudana tsakaniya da wani abu wani ba na fi hadal fi hadha kalam eh wala jara kalamun kenan baini wa bain ahadin fi hadha hmm. wani magana bai gudana tsakanina da wani ba akan wannan matsala din ba ma huwa illa shay'un khatara a labari. ba wani abu bane face abin da ya afko min a zuciya na an gani abin da ya sa Haruna Rashid ya tambayan nan zamanin Haruna Rashid zamani ne wanda akwai zanadika da yawa akwai mutane da yawa wanda suke inkarin hadisan manzan Allah akwai mutane da yawa masu inkarin ma samuwa Allah saboda haka da zaran an ji irin wannan magana wato nan take ake ɗaukar matakin gaggawa a zamanin haruna shi an kama mutane da kuma an kashe su wanda suke da aƙidar zanadika sai shi ma sai haruna ya ɗauka cewa shi ma wannan mutumin zanadika ne suka same wannan ra'ayi shi ma zai kama shi kashe shi ma da raja'tu ila amiril mu'minin kallamtu to sai ke lokacin da na koma zuwa ga sarkin mu'minai sai na yi masa magana nam qala sai ke cewa to li yadullani ala man tara alaihi hadha al kalam sarkin mu'minai ce kawai ni abin da nake so ya nuna min wanda ya tura mai wannan ra'ayi kawai ne ya nuna mu ina so san wanda ya tura mai ra'ayin na'am fa qultu ya amiral mu'minin nace ya amiral mu'minin kada halafa bi zai ya rantse da yanci mugallazatul aiman ya rantse da rantsuwa masu kaushi masu zafi na'am inda ma shay'un qadara ala bali yace wani abu ne wanda ya fada cikin zuciyarsa ala balihi hmm. ala balihi lam yajri baini baini wa baina ahadin min sharri ala bali wato ya kawo yace wani abu ne wanda ya faɗo zuciya na lam yajri baini wa baina ahadin fi kalam wani magana bai gudana tsakanina da wani ba kan wannan babu wani mugun mutum wanda ya samu ra'ayi nam qala fa amara bihi fa utlika min al-habar yace sai sarkin mu'minai ya umarni da shi aka fitar da shi daga kurkuku daga dauri nam qala li ya muhammad da kuke tunanin da da kuke tunanin da an samu irin wayannan shugabanni a wannan zamanin da zarar mutum an ga yana ɗan shakka kan hadisi ko yana ɗan ishara zuwa ga shakka sarkin muminai ya damke shi ya hukunta shi kuna ganin za a samu zanadika da yawa ba za a samu wani misali an gano wannan ko to kala ya ce ya muhammad tawahamta annahu annahu tara ilayhi ba'd al-mulhidin ya muhammad tawahamta yace ya kai muhammad bin hazm bin hazm kai nayi tsammani ne annahu tara ilayhi ba'd al-mulhidin na yi tsammani wasu mulgidai wasu zindiƙai suka sanya mai wannan ra'ayi eh Allah zai kare da minhu wannan magana da ya fito daga bakinsa sai dinna ni alaihi eh fa astajlibahu wato sai ya nuna musu su in har akwai su ya nuna musu su fa astajlibahu wato zan amsa musu na'am wa illa fa ana ala yaqinin in ba haka ba ni ina kan yaqini annal quraish la yakazandana ni ina kan yaqini cewa ba quraishi baya zama zindiki su wannan zindiganci ba taɓa kama ba ƙureshi ba saboda shawa sun ka fara yin musulunci mafi yawa daga cikinsu iyayensu sun zauna wajen manzan Allah sannan kakanninsu sun zauna wajen wanda ya zauna da manzan Allah haka haka haka shawa mafi yawa ba a samun zindigi a cikinsu an gano wani ku? ƙala haza sai ce to ƙala haza annal ƙurashi la ya ta da ni na tabbatar cewa ba baya zama zindiki shi kuma bakureshi ne sai na ji yayi wani irin magana wanda magana ne na zindikai kun ga shi kenan dan shakka kan hadisi alama ne na me zindikanci an gane ko a zamanin magabatan an ga mutum ana kawo hadisi yana dan shakka akan shi to alama ne cewa yana da zindikanci tare da shi an gane ina sarkin muminai da ce yana raye ga inda ake wasa da sahih bukhari ana kiran sahih bukhari bola ha duk wani mutum ku ji abin da ya gara ma sai ya buɗe baki ya faɗi duk maganar da ya gara ma an gani wani ɗalibi daga cikin ɗaliban shi malamin yake cewa wannan wani irin wayannan hadisai shi yasa malamin mu ke kira mu sahih bukhari bola shi ma shi ma yana jin daɗi ya kira bukhari bola eh irin wayannan hadisan na sahih bukhari shi yasa malamin mu ke kira bukhari bola sahih bukhari bola duba mutum ya buɗe wannan baki ya kira sahih bukhari bola kuma ya je lami lafiya ya kwanta a ɗaki shi wannan wannan bai wannan kadai bai sai ya sanya kowane irin fitina ya samu garin Kaduna ba wallahi wannan kadai ya isa fitina na ainihin fashi da makami fitina na cultism fitina na kowane irin bala'i fitina na na kidnapping da komai ya same mu to manzo Allah me yace zallan Allah ta'ala me yace falyahzar allazina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim wa'annan masu saba umarnin mu su yi hankali kada fitina ta same su ko kuma kada azaba mai raɗi ya same su an gani muna roƙon Allah Allah ya azurta mu da irin wa'annan shugabanni wanda yadda suka damu da mulkin su sun damu da addinin musulunci haka nan saboda irin wa'annan nau'i na zindiƙanci ya rabu ga al'umma na'am wa akhraja saboni bi isnadihi a saboni ya fitar da isnadin sa kana abu muawiya ad-darir yuhaddith harun ar-rashid ya kasance abu muawiya ad-darir yana ba da labari ga harun ar-rashid fa tasu bi hadith abi huraira sai fa hadasahu sai ba shi labarin hadisin abi huraira itaja adam wa musa hmm. annabi adam da musa sun tattauna sun samu munazara fa qala isa bin ja'far sai isa bin ja'far yake kai fa huwa bayna adam wa musa ma bainahuma kai fa huwa ya al'amarin zai kasance ai wa bayna adam wa musa ma bainahuma tsakanin adam da musa ai akwai tazara tsakanin su kaga wannan tambaya in a wannan zamanin ne ba za ka jawo shi mutum ba ko a wannan zamanin mutum ce ai tsakanin adam da musa aka nuka lawa ba su haɗu ba za ka nutsu ka mai bayani amma a wancan zamanin abin da ya sa sarki ya wannan fushin ya san akwai zindikai da zarar an ɗan kawo wata magana za a kawo shakka nan gaba idan mun karanta littafin arraddu ala zanadi kana imam ahmad za mu ga abin da nake magana zindiki zai kawo ma ayoyin qur'ani sai kawo ma shakka akan su ya ɗauko wannan aya ya haɗa da wannan ya ce ya za ya ce wannan magana Allah ne qur'ani ba shi sa imam ahmad yayin wannan littafin arraddu ala zanadiqa saboda ya warware shubuhohi wanda zindiƙa eh, ba ma hadisi ba ƙur'ani suke wasu kuma wallahi in kai mai ƙaramin ilimi ne ka tafi kenan don su kawo aya ka ga ayan nan zahiri tabbas da wannan aya da wannan aya kamar sun yi karo in ba ka samu rasikol ba to ina ganin ka zare da ka fara cewa cikin hadisi akwai shi a cikin ayoyin qur'ani akwai da izi akwai sha ƙwarai da gaske kun gane wannan ko to yanda ake samun zindiƙai a cikin hadisi akwai zindiƙa ba ƙur'ani haka nan mutum zai ɗauki aya ya kawo shakka kan aya ce wannan ayan ba zai yiwu a ce magana Allah ba ne? an ce magana Allah babu karo to ga karo barbarwa kan magana Allah an gane yawa na muƙala fa Haruna. harun ce nan take sai sarkin mu'minai harun sai ya zabura wa qala suka an rasulillah wato tu'aridu ya kaifa yana baka labari daga manzan Allah kai kuma kana gitta mai da kaifa an ce ba zan Allah ya ce kana cewa ko kai ba ba ma za ya kula hatta sakata an bai fushe ba yana faɗin magana ya yi fushi yana faɗa yana maimaitawa an zai da ya shiru in yanzu ne zai shugaba ce to ni ai kan san mu ni shugaban demokradiya ne ba ruwana da addini wannan harkan addini ne harkan kuri na kuri a gani bambancin shugabannin da da na yanzu shugabannin da shugabannin duniya ne shugabannin lahira ne wabtaji fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa da sibaka min ad-dunya shugaba yana da alaƙa da duniya kuma yana da alaƙa da lahira wannan shine shugabanci na musulunci allazina in makannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar an gane wannan ku eh na'am aturar turar baqiya satin da yake mai bayani wani yace to ya ga ka hadu lokacin da annabi ya bi iraji sun hadu kuma ba da annabi ya bi iraji ya gamu da hatta annabi adam ma a gani to annabi Musa sun haɗu da annabi Adam lokacin da manzo Allah ya yi miraji da lokacin miraji annabawa sun haɗu ko manzo Allah ya musu sallah sallallahu alaihi wa sallam na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الأفكار والمعتقدات wato fikirori irin na ‘yan Ismailiyya albadiliya da kuma akidunsu. Al'awwal, da ruwa su wujo da imamin masu sun ce dole ne laluran samuwan imamun imam masum alaihi Muhammad bin Ismail daga cikin zuri'a Muhammad bin Ismail wanda wannan yan shi'a na Iran ba su yadda da imamanci Muhammad bin Ismail ba an gani yawan su tun da Ja'far Sadiq ya rasu sai suka tsallake a wannan Muhammad bin Ismail shi kuma ya zama imam sai suka ce ai Muhammad bin Ismail ya rasu an gani wannan ku to masu yin ismailiya sun ce dole ne a samu imam daga zuri'an muhammad bin ismail ala an ya kuna ibn al a akan ya kasance shi ne ɗa babba shi zai zama imam a ƙa'ida babban nan shi ne imam وقد حدث خروج على هذه القاعدة إذا تمرأ إذا تمرأ حقيقة تاواي يا فارقة wannan ƙa'ida su da yawa sai ga ga babban ɗan sai a tsallake a koma wani saboda san rai asani na biyu al'isma da dayim laisat kama ya tafi sa'irin firak wato isma isma wajen su shiya ismailiya ba kamar yadda sauran kungiyoyi na ismai a shari'a suke rayawa wa gairi da wasu su ba min adam irtikalul ma'asi wal akhda na cewa imam ba zai aikata sako ko kurakurai bala nam bal innahum yu'awwiluna al ma'asi wal akhda bima yunasibu mutaqirati hmm. a su yadda suke suna yin tawilin sabon Allah da kurakurai da abin da ya dace da aqidan su ne su saban Allah ba irin saban Allah ka bane kurakurai ba irin kurakuran ka bane zuwa wajen su zaka babban imamun su yana shan giya sai ya maka bayanin dalili wanda yasa giya ba haramun bane kaga babban imamun su yana luwadi sai ya maka bayani dalilin da yasa luwadi ba haram bane ba dukkan abin da yake haram a wajen ka bane haram a wajen wayannan mutane shi yasa su manyan malaman zaka suna aikata wani abu wani kazan zaka ce wayannan mutanen banza ne amma su suna nan suna cewa waɗannan malamai ne na Allah an gane ku na ne. man mata walam ya arif imamu zamani wai duk wanda ya mutu bai san imamu na zamanin shi ba walam ya kun fi cikin bai'a ko babu mu baya a ga wani imam din a wuyansa mata bi ta jahiliya wato yayi mutuwa mutuwa na jahiliya duk mutumin da ya mutu ya zama to bai san imamu na kamar kai za ta ba imamu na zamanin ka yanzu yanzu waye imamu ɗinka idan har baka san shi ba in ka mutu cikin wannan hali ka yi mutuwa na jahiliya su kuma nan suna nufin mutum ya fita musulunci ba duk wanda ya mutu bai san imam ɗin shi ba ya mutu mutuwa na kafirci haka suka ɗauka su ismailiya albadiniya na marabe wani ya hadisin da ya zo man mata wa laysa fi yi bai'a mata mitatan jahiliya yana nufin duk wanda ya mutu alhali a wuyansa babu baya ga shugaban da aka zaba in an zaɓi shugaba wanda yake mallakan mutane musulmi sai ka ƙi mu bayar a gare shi ka yi mutuwa irin na jahiliya nan ba ana nufin imam daga cikin wayannan imaman wanda ba a ganin su ba don wayannan imamai da shi suke magana ba a ganin su ina suke ba san su ba ba ka ganin su shi ma mai magana baya ganin su an taɓa bai a ga wanda ba ka sani ba kana bai a ga aljani ke na yi na'am na'am arabi na'am na'am yansubuna ila a'immatihim sifatun tarfa'uhum ila ma yushbihu ila eh wato suna danganta wa imamansu wasu irin siffofi wanda ke daga su zuwa ga ma yushbihu ila abin da ya kama da Allah suna ba su sifofi wanda ya daga su ya mai da su kama Allah na'am wa yaqsunahum bi ilmi al-batin kuma suna keɓance su da ilimi na baɗini suna cewa imamansu sun san ilimin baɗini annabawa kuma sun san ilimin zahiri waye dare daraja kiran yawa imamai sun san ilimin batini annabawa sun san ilimin zahiri in ga duba imaman su sun fi annabawa daraja su annabawan su suna dilin ne da awam su kuma suna dilin da hawas an gane yayi su suna dilin ne da manya-manya a cikin su ma annabawa suna dilin ga magarin mutane nam wa yadfa'una lahu khams ma kumus kumus ma sannan daga cikin dabarun da suka yi su ainihin imaman suna miƙa mishi wato sun abin da suka yi sana'a kowa in yi aiki da abin da duk aikin da kake yi ko kana samun dubu goma ne a wata ko dubu ishirin ko dubu talatin ko miliyan ɗaya kullum a wata za ka ringa ba imam one fifth ɗaya cikin biyar na sana'an da ka yi a gane har yau har gobe shi'a suna amfani da wannan tun daga shi'a imamiyya alja'afariya da shi'a ismailiyya albadiniya manyan malaman su suna ba su kumufi za ga la ya kowa kuɗi yadda kake ganin reverend fathers da manya-manyan kiristoci za ga cewa mutum ya mallaki private jet kaga shi kadai ne a kasa yake da private jet a gani to su ma kazalika kana ganin malaman a suna da kuɗi sosai akwai wani ayatullah al-burjadi wannan la din yana da kuɗi shi ya kawo shi a cikin nan afirka ya gina makarantu yana da wata makaranta imam hussein foundation a can ghana kudin shi ne yake daukar nauyin ya da shi a kawai da kudin shi wannan makaranta ta daɗe tun kafin a samu da awazar zakiya ta kenan an gane ana zuwa a karanci shi'a a wannan makaranta shi yake daukar nauyin makaranta gaba ki daya ba ka biyan ko kobo shi su ne za su biyan ka a gani to malamin wato kullum ka duba yawan mabiyansa ila yana da mabiya miliyan biyar wanda shi ne marji takalif to irin wannan kowa zai ba shi kuma sun abin da ya sana'a waye zai kashi kuri a duniya eh? kuma sun yi tawilin wannan ayan ne ba don su cimma burin wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa inna lillahi khumsahu wa lirrasul ko fa anna lillahi khumsahu sai akwai akwai fa inna lillahi kuma sahuwa li rasul akwai wa anna lillahi kuma sahuwa li rasul an gani? to saboda haka an ce duk abin da kuka samu ganima ganima a ina ke samu ganima a kasuwanci a ina sai an yi jihadi sai ke yanzu tunda ba a samun jihadi duk wanda ya kasuwa duk wanda ya kasuwanci ya samu riba ko ya sana'a ya kawo kuma ba duk wani wani kiyasi to da wannan ne malaman shi a suke cin dukiyoyin mabiyansu bigai da haƙƙin yanzu duk malaman shi'a na iran wato malami wato yana da yana da shi ana kira malamin barci utakali a gani to shi wannan malamin shi'a din yana da wannan mabiyan ga kowa yana bashi komiti to shi ma nan garin shi ma ya ce shi imam ne shi ma a ranga bashi a nan garin na ganin shi ma mabiyan suna tura ne a cikin account aka ce wai na'am zaka ba to wace kullum wace aya ta ce kullum zai sabbi mabiyan inda ya ce ai kullum zai sabbi wace aya ce na'am na'am alhamis na biyar nuna bi taqiyya sannan suna imani da taqiyya wasariya wasirriya wasirriya na'am su fa sun yi imani da munafinci sosai taqiyya koya gidansu. na'am zai iya zama da kai ya koya maka kila sai in ka zama daga cikin kawas amma kai aminin zai tattauna da kai gwargwaron yadda kake sannan sun yi imani da sirri wa'annan kungiya na ismailiya babu wata kungiya a duniya ta kai da sirri kungiyoyi yan gwagwarmaya irin su ikhwanul muslimin an gane ko da irin su a jama'atul hijra irin wa'annan kungiyoyi sun koyi sirri ne daga wajen wa'annan wa'annan sun sun gaya maka abu sun san yadda za su daure ka har abada duk bala'i ba za ka gaya wa kowa ba kun gane duk bala'i ba za ka gaya wa kowa ba misali to sun yi imani da sirri sabanin mu yan ahlus sunna ko mu ba mu kawai da abin da al'amuran mu a waje ki kawai da abin da ya kamata ma a faɗa da abin da ba a faɗa duk faɗa muke yi to su wa'annan kungiya sun kware wajen sirri fiye da tunaninka har sirrin ya wuce gona da iri za a karantar da mutum tun da ake karantar da shi yana zuwa wajen malamin shi'a yana karantar da shi aƙidar kada ya gaya wa kowa shekara ashirin ko talatin ba zai gaya wa kowa ba sai ya zama rikakken dan a ta inda ba zai fita daga gidan ba sannan kila wani ya sani ya danka alama ma ya ga an gane wannan ku a na mu yaddiquna fil fatara kuma suna dabbaka ta a cikin lokacin fatara hmm. lokacin da ainihin ba su da karfi lokacin da suke da rauni suna ɓoyewa ba sa gaya wa kowa nam allati tashtaddu alaihim fiha al wanda musibu suke yawaita a gare su lokacin da musibu suke yawaita ake tsananta musu sosai to suka koye me suka koye ra'ayinsu kuma ba za a gane ba amma in suka fito za ka yi mamakin su rana ɗaya in suka fito ga miliyoyin mutane dama akwai wayan mutane a nan garin sai suka fara fitowa suka fara kashe mutane sai sun daɗe suna ɓanna kila ma sai sun kifar da gwamnati sannan a ga abin da yake faruwa za ka ta ganin harbi kawai garin zuwa sai harbi ko ta ina kuma irin dabarunsu za su je suna tame ɗin wuraren wuraren hukuma suna sobe santa wa'annan wurare bataliyoyin sojoji guda nawa ne kowane bataliya nawa ne bataliya ɗaya eh sojoji nawa ne bataliya ɗari ko sai a sa sai su sa mutanen da ɗari uku a wajen da makamai duk inda akwai bataliya sai su sa mutane ɗari sojoji da mutanen ɗari uku a wajen an gani wannan shine sirri na ainihin talimat da suke suna yin talimat kowane matsala kowane unguwa suna duba wurin da hukuma suke sai su kafa su a wajen wannan da'awar suna tarbiyyantar da mutanen su ne nan gaba idan yaƙi ya barke kowace mutanen unguwa su gama da na yankin su an gani wannan shine abin da ikhwanul musulmi suka koya wannan ta'alimi da suke yi ta'alimi wannan amfani ta'alimi kenan kowane unguwa za a yi tamin din ana so a san mutanen da suka fi 'yan sanda yawa ko sojoji yawa ne ninkin bane ki saboda biyar ya zo kawai za ku lullube sojojin unguwan ku kawai cikin magana ya kare to suna da wannan sirri sun suka bayyana kafin a gano sun gama yin barna ma tukuna shi yasa wa'annan mutane saboda wannan sun kafa gwamnati da yawa a ƙarshen wannan ta'addanci irin nasu nan na'am sai ne a cikin zaka musulmi bai a mai bayani na ganin wata da wasu al'amura shi ne gaskiya magana za ka mai bayani a kan shugabanci ba shi ne shugaba ba shugaban kasa na iya tsige shi yadda ta kake tsige za ka cire ainihin kiyashi daga cikin ruwa ko daga cikin kunun kudin shi sai mu biyu da wani tasiri shugaban da yake kan mulki musulmi shi ne wanda bai yi rinta ba nan billahi rahman rahim na ma'ala shifa eh, faƙala faƙalin nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masali wa masalu hala misali na da misalin wannan mutumin masalin rajuli eh, lahu naqatu wani mutum za ku iya tunawa da maganar baya eh an gane ku kun tuna da shi eh, wani ba kawai wanda ainihin wato ya nemi annabi ya bashi kyauta ko annabi ya kara mai ya kara zuwa ya ce ma annabi ya ce na kyauta ma ya ce a'a annabi ya kara bashi ya ce na kyauta ma ya ce a'a sai da annabi ya bashi da yawa yana cewa baka kyauta min ba sai sabin ka ji haushi an gane yayi to shine sabai abin ya bashi haushi sai daga baya sai annabi ya kara mai sai daga baya sai ce ya yarda an gane to sahabbai sun ji haushin mutumin nan sosai shine manzo Allah ya ce misali na da wannan mutumin misalin wani mutum ne wanda yana da taguwa sharadat alai ita wannan taguwa ta gudu a gare shi fattaba'aha an sai mutane suka suka bita an gane taguwan ta gudu mutane suka bita falam yaziduha illa nufura wato ba su kara mata komai ba sai mai sai guduwa hmm. suna tabbata ran su kama ta wannan gudun bai kara musu ko bai kara marakon komai ba zai mai sai guduwa fanadahum sahibuha sai ma'abocinta sai ya kira ta hannu baini wa baina naqati ma'abocin sai ma'abocinta ya kira ta shi ma'abocin taguwan sai ce ku kyale tsakanin da taguwa ta kar ku kama ta ku balle da ita kawai fa inni arfaqu biha minku. ni na fi tausayin tafiye da ku wa a'lam kuma na fi sanin tafiye da ku fa tawajjaha laha baina yadayha sai shi mai raƙumin sai ya fuskanci raƙumin gaba gare ta fa akaza laha min kumanil ab sai ya ɗibo mata dattin ƙasa bola kumam larabar ya kira gumama sai ya ɗibo mata kumamul ard ya ɗibo mata daga cikin bola na ƙasa farar da ya ɗibo sai ta ci sai ya dawo da ita nam summa ja'at sannan hatta ja'at wata nakhat hatta zo hatta zo ta gurfana ita wannan kuma ta zo ta gurfana gaban mai gidanta wa shadda alaiha rahla ya daura mata sirdinta wastawa alaiha sai ya daidaita kan sirdin wa in law lau sha alaihi qala rajul ma rajul ma ni lallai da na kyale ku lokacin da wannan mutumin ya faɗa abin da ya faɗa faqataltumu da kun kashe shi kun jawo shi magana shi kun kashe shi da kalan nara da mutumin ya shiga wuta to da na kyale ku magana da ya faɗa din nan magana shi yayi muni sai kuka jawo shi kuka kashe shi da ya shiga wuta to ma na hana ku kashe shi na lallaba shi har sai da ya zo ya faɗi magana mai kyau kaina kun gane na lallaba shi har sai da ya faɗi magana mai kyau a kaina misali saboda haka kun ga da na kyale ku da shi da ya shiga wuta amma ni ne na zama sababin da na janyo shi na'am wa ruwiya anhu annahu sallallahu alaihi wa sallam qala eh la yuballighuni ahadun minkum an ahadin min min ashabi shay'a la yuballighuni ahadun minkum shay'an hmm. an ahadin min ashabi kada ɗaya daga cikin ku ya isar da sako gare ni dangane da ɗaya daga cikin sahabbai na yanzu ya isa mun wani sako mummuna game da ɗaya daga cikin sahabbai na cewa ɗaya daga cikin sahabbai na ya faɗi wata magana mara kyau a kaina kada wani ya faɗa fa in yi ku yishu an ukuri da ilaikum wa ana salima sadari lalle ni ina so in fita zuwa gare ku wato wa ana salima sadar alhali ina da lafiyayyen kirji kirji na lafiya lau salin alin ba na zargin kowa ba na tuhuman kowa amma ya isnadu wannan hadisin wannan hadisin da ibi ne bai inganta ba eh akhrajahu ahmad wa tirmidhi wa abu daud wa abu ya'la wal bazzar wal bayhaqi wal khatabi fi tarihi min hadisi eh, ah, ibn mas'ud qala tirmidhi hadithun gharib min hadha wa qala al albani da'ifun hmm. albani ya ce hadisi bai inganta ba nan da aka ce kada wani ya isar da sako gare ni game da sahabina idan wani mutum ya faɗi wata magana mummuna kan annabi wannan mutumin mutumin kirki ne ya kamata a yi shiru a kan shi bai kamata a yi shiru ba ya kamata a tuna ma wannan mutumin asiri dan annabi ya san sa an gane wannan ko da haka akwai sahabbai da dama da suka isar da sako ga manzon Allah kamar wa'annan munafikan da suke cewa da annabi da sahabbansa matsorata ne ba za su iya fuskantar ainihin makiya ba sannan kuma masu yawancin abinci ne suna da katon ciki ai wani daga cikin sahabi ya ce wallahi zan je ba annabi labarin abin da kuka faɗa kuma ya je ya ɗauki magana ya gaya ma annabi ya zo ma kafin ya zo sai sarar ma an saukar da wahayi ana tona musu asiri ko ban ji wannan ai kafin wannan hadisi bai inganta ba duk wanda ya ci mutuncin manzo Allah baya cancanta a boye masa sirri to wani kirki ke da shi wani addini yake da shi da ci mutuncin Allah to bai rage masa babu na'am ومن شفقته على أمته صلى الله عليه وسلم لقد كنت وتين سجى الأمة صلى الله عليه وسلم تخفيفه وتسهيله عليه wato sassautawar shi a gare su annabi bai tsabe tsanin kama al'ummarsa yana yana sauwaka musu wa a ashiya'a makhafata an tufrada alayhi kuma annabi yakan kyamaci wasu abubuwa dan tsoro kada a fallanta shi a gare akwai abin da annabi ke cewa shi baya son yayi dan tsoron kada a fallanta masa قوله عليه ومن ذلك لولا ana shuka على أمتي da ba dan kalan takura ma al'umma ta ba da na umarce su da azwaki tare da kowane alwala in ce sai yi azwaki saboda tausayin mu kada Allah ya saukar da wahayi a takura mana an gano wani ko wa khabaru salatin layl wa nahyuhum anil wusal da kuma labarin sallan dare an gane ko wannan labarin hadisin sallan dare nan da annabi ke cewa inni kashitu an da alaikum ni ina jin tsoro kada a fallanta mu sallan shi sa ban fito ba har wannan su tausayi ne yasa bai fito ba an ga wannan ko da kuma hanin shi game da wusal annabi yayi hani game da zagegen azumi wa karahatuhu dukhulil ka'aba da kuma yadda annabi ya kyamace shiga ka'aba ne Allah ta ta'annata ya Allah andita ya Allah andita ummata hugu domin kada kada ya wahal da al'ummansa kada ya wahal da su kada kowa ya ce shi ma yanzu ya shiga cikin wannan ɗakin na ka'aba sai annabi ya ki shiga cikin ɗakin wa ragabatu wa lirabbihi an yadda ala da kuma kwaɗayinsa ga ubangijinsa ya sanya zaginsa da sinuwansa a gare su ya zama rahama a gare su da kwaɗayinsa ga ubangijinsa ya sanya zaginsa da tsinuwansa ya zama rahama a gare su a gane idan manzo Allah ya yi fushi da sahabinsa kila wani sahabi ya yi wani kuskure har ya sa manzo Allah ya fushi manzo Allah ya zaji wannan mutumin ko ya tsine mai annabi saboda tausayi ya ce wato ya Allah ka sanya wannan zagi da wannan tsinuwa ya zama rahama a gare su da kuma tsarki rahama da kuma tsarki daga zunubin su an gano wannan ko wa annahu kana yasma'u buka as-sabi fa yatazawwaza fi salati eh, kuma ya kasance yana jin kukan karamin yaro sai ya takaita a cikin sallah da duk dan tausayin al'ummarsa maimakon ya tsawaita sai ya takaita Sama a wannan zamanin na saba jin labarin wani malami wanda mata sun zo sallan ta hajji sai suka zo da yara to yara a bayansu suna so su yi sallah ga yara yaran suna kuka malamin yana tsawaitawa yana tsawaitawa bayan an ɗan kai rabin a sallah za a ɗan huta sai miƙe ce duk wata shegiya a iska da ta ƙara zuwa wata tsine na ta ƙara zuwa da yaranka wallahi zan wulakanta ta ki da zai kawo masallaci da yara sai ke da karanta wannan hadisin ba ko mabiyan suka ce ta ji imani wannan shi da ban tsaban imani kenan duk wannan tsinuwan da shege ya yi iska imani ne wannan a gane kuma wannan da sunan suna ba Allah ya sauke Allah ya sauke jahilcin ya wuce tunanin kawai a ni wani tsoron da wani ya bani ya ce akwai wani masallaci da wani malami yana karatu ya ce wallahi karatun na nan za a ci karatu karatun na nan musulunta za a yi ya ce wani mutum ya zo ni zai musulunta sai nake mutu alhamdulillah za ka musulunta amma kuma kana musulunta za mu je gona wasu mutum ya je ya ce to kaga anan mun jaraba shi karkashin za ji akal mu'mina to bayi na kanin karkashin eh? wannan fautahi nun wannan din nan za ja akwai mu'minat a muhajiratin famtayi ruhunna yake to wai ya zo wai zai musulunta su kuma mu hanki maka aka mutu za ka musulunta yi kana gamawa mu wuce gona sai wannan mutumin ba a ƙara ganin shi ba sai ya gudu kaga wannan abun ya nuna kenan cewa ba musuluncin gaskiya inda musulunci yake yi to ya bi mu gona mana na ba gano wannan daga cikin alamar musuluncin mutum in har da za ka bi shi gona ba ko ka ce za ka musulunta ba ya son musulunta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa ma yana lallabawa mutane su musulunta a hankali a hankali tun mutum yana yin musulunci ba dan Allah ba zai koma yana musulunci saboda Allah kuma jona to kike irin waɗannan abubuwa akwai irin murtaddiyan fahimta wanda mutane suke suna kore mutane da addini daga addini da sunan wasu suna kira zuwa ga addini ko wani kuma saboda jahilci burge shi ake yi wallahi ba malami mai burge ne irin wannan malamin saboda mutane har yanzu na tare da jahilci da kuma rashin sana'a addini <laughs> Allah ya sauke na'am wa min shafaqati sallallahu alaihi wa sallam daga cikin tausayin annabi daga cikin tausayin sa sallallahu an da arabahu wa ahadahu ya roki ubangijinsa kuma yayi alƙawari da ubangiji faƙala ma rajulin sababtu yace duk wani mutum da na zage shi aw la'antu ko duk mutumin da na tsine mishi fa ja'al zalika lahu zakatan wa rahma ka sanya wannan ya zama tsarki kuma ya zama rahama a gare shi kuma ya zama ya zama salati wato kuma ya zama tsarki a gare shi wa qurbatan ya zama kusanci zuwa ga Allah wanda zai kusantar da shi zuwa gare ka ya Allah gobe kiyama walamma kazzabahu qaumuhu a lokacin da mutanensa suka karyata shi sai mala'ika jibril ya zo wajensa, mutanen annabi sun karyata shi sai mala'ika ya zo wajensa sa alaihi salam qala inna allah ta'ala qad sami'a qawla qaumika laka lalle allah ta'ala ya ji maganar mutanenka a gare ka ya rasulullah wa ma raddu alayk ya ji irin amsan da mutanenka suka mayar a gare ka na wulakanci da kuma karyatawa na'am wa qad amara malakal jibal haqiqa ya umarci mala'ikar dutse bi ta'muruhu bima shi'ta fihi wato wato ka umarci mala'ikan dutse da abin da ka Allah ya turo ma annabi malakul jibal ya zo annabi ya umarce shi da abin da yake so in yana so ne gaba ɗaya a ɗago dutsen madina gaba ɗaya a lulluɓa wayannan mutanen dutsen hallaka da gaya wa mala'ikan fanadahu malakul jibal sai mala'ikan dutse zai kira manzo sallallahu alaihi wasallam na musallama alai sai yayi sallama ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam wa qala murni bima shi'ta sai ce ka umurce ni da abin da ka so me kake so umma ya rasulullahi in shi an atlaka alaihimul akhbashai in kana so in lullube su da ainihin duwatsun nan guda biyu na madina duwatsun nan guda biyu ma bai na labatai ha duwatsun nan in dago shi gaba ɗaya in lullube su da shi in halakar da su gaba ɗaya in kana so in musu فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai inda inda malaman wannan zamani ne suke da irin wannan ya kuke imani a ce ustazin wannan zamani ne ɗalibai su bata mishi rai ya san cewa zai iya yin wani zai iya halakar da su lokaci ɗaya guje tunani shi ne sai annabi ya ce ya bada wani irin amsa wanda yake abin koyi ne ga dukkan du'at na duniya gaba ɗaya ya kamata du'at su koyi da wannan daga manzo sallallahu alaihi wa sallam fa bi mara rahmatin min Allah yamilta lahum walau kunta fadwan yamilta qalb lam fazu min hawlik eh? wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin na'am bal ardu an yukhrij Allah min aslabihim yace a'a ina fata Allah ya fitar daga cikin tsatsan su daga cikin tsatsan mutane ya fitar da wanda zai bauta ma Allah shi kadai in an halaka da su to ai za su iya haihuwar yara za su musulunta a gani hada zurfin tunani ko da su ba su musulunta ina fatan Allah ya fitar daga kwankwason su daga tsatsan su wanda zai bauta ma Allah subhanahu ta'ala shi kadai kuma ba zai hada Allah da wani ba kuma wannan hangen nesan da manzan Allah ya faru ko ya faru ba yanzu Abu Jahal sai da ɗa, yana da ɗa babban sahabi ma bin Abi Jahal da Abdullahi bin Ubay bin Salul bai da ɗa, yana da Abdullahi bin Abdullahi bin Ubay bin Salul da Khalid bin wali wasu da yawa daga cikin su iyayensa sun yi fada da musulunci amma kuma daga baya sai suka haifi yara wanda yaran suka zama to manya-manyan sahabbai da suka taimaka wa manzo sallallahu alaihi wa sallam me kuke tsammani da annabi yayi addu'a Allah ya halaka da iyayen za a samu wayannan yaran la eh na'am warawa ibn munkadir anna jibril alayhi salam qala lin nabi na'am wato ibn munkadir ya ruwaito cewa lalle jibril alayhi salam ya ce wa annabi inna Allah ta'ala amara samaa wal ard lalle Allah ta'ala ya umarci sammai da kasai wal jibal da duwatsu an tusi aka fi da'a gare ka sammai fi da'a An kana so a yi musu ruwan duwatsu ne daga sama za a yi in kana so duwatsu su faɗo musu ne za a yi in kana so ƙasa ta yi kaza duk dai abin da kake so a yi za a yi faƙala uakhiru an ummati sai annabi yake zan zan dan jinkirta ga al'ummata la'alla Allah an yutuba alaihi wata kila Allah ya karɓi tuban su na'am zan jinkirta wata kila Allah ya karɓi tuban su قالت عائشة رضي الله عنها في عائشة تجي الله يقرأ مزيدا ما قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين ba a taɓa baiwa annabi zaɓi ba tsakanin al'amura guda biyu ko kaɗan tara a yi tara ce ya zaɓi wanda ya fi sauki in an ba annabi zaɓi kan abubuwa guda biyu yana zaɓen wanda ya fi sauki ne ga wannan abu za a kai za a tafi kano wato za a tafi kano awa biyu da za a tafi kano minti talatin ya zama to cewa na minti talatin ɗin kila mutane talatin za su mutu ko arba'in amma na awa biyan tafiya sannu sannu kwana nesa kai wanda za ka zaba kaga zaɓi ka biya sannu sannu a kwana nesa ko kaga shi manzo Allah ya kawo abubuwa guda biyu ɗaya mai tsanani ɗaya mai sauƙi amma duk za a duk an nufa hanyar aljanna ne sai ya ɗauki wanda al'umma za su samu sauƙi a kan shi an gane wannan ko to me za ka ce kan mutanen da sun ga hadari ya haɗu ga dangaren su ce wai mutane in an ce za a haɗa sallah za a lalata su ne ga hadari ya gane ganin ba za ka taɓa ganin ta haɗa sallah ba a gano wannan su irin wayannan mutane kwata-kwata ba su haɗa sallah ganin da kuma mutanen da kullum haɗa sallah suke ba wanda kullum suka ta haɗa sallah kuskure ne wannan wanda kuma suke samsan ba su haɗa duk kuskure ne duk wayannan ɓangarori guda biyu sun saba ma sunna na salafus salih khairul umur awsaduhuma aw awsaduha an gane ku saboda haka irin wannan abu za ga wasu suna tsananta wa mutane wani ce abinda na haɗa sallah ma zuwa za su yi fira to me ya haɗa da su me ruwan da su sun suka yi fira kana bakin cikin su firan ne an gane ku wai za su je kila ma su yi kariya kila ma su yi kaza kila ma su yi kaza kaga wannan kana magana ma al'umma mummunan da suke yanku abin da ya kamata wani to ko za su yi shari'a ta ce zama in za su yi wannan kada haɗa sallah babu wanda ya faɗa haka to irin wannan takura wanda za ka mutum na yi ya taɓa makarantar wa manzan Allah in kai ɗan salafiya ne al'ummanka in ga al'amari mai sauki ga al'amari mai tsanani dukkan kuma sun halarta dukkan kuma sun halarta annabi yana zaɓa wanda ya fi sauki ina ko mutumin da yake tura al'umma cikin tsananin ma da bai halarta ba tsananin da bai halarta ba da sunan wai musulunci ake da sunan imani na'am na'am ابن ibn mas'ud ibn mas'ud radiyallahu anhu abdullah مسعود رضي الله عنه ya ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحولنا يتحولنا بالموعظة النبي يا كسن شيء yana mana dan fashi da wa'azi makafata sa'ama yana jin tsoron as-sa'ama alaina yana jin tsoron kosawa a gare mu annabi yana dan fashi da wa'azi ba wai kullum a yi ta muhadarat ba in an yi muhadara sau ɗaya sai a bari nan da wata uku sai a ƙara yin wani to mutane za su kosa za su kosa a yi muhadara amma duk sati ta yi muhazara sai muhazara ma ya kure sai a rasa ma wani wani wani maudu'i za a bayar kuma duk an gama bada maudu'i an gama kurewa kuma duk abin da za a faɗa an gama maimaita su an fahimci wani ku in an yi muhazara so ɗaya nan da wata uku sai a ƙara yin wani nan da wani wata uku a ƙara yin wani sai ga mutane suna shauƙin wannan muhazara suna jin daɗin shi amma in an kosa musu kaza shi muhazara ya bambanta da neman ilimi shi neman ilimi ɗalibin ilimi kullum yana son bi. kullum yana son karuwa kullum yana so a ce ya soke littafin nan ya kaza ya yi kaza ya fahimci wasu nan matsala kaza to shi sa ɗalibi kullum shauki yake zo majalisi shi ma duk da haka ana buƙatar ya huta shi sa ake ɗan yin hutu a lalisa juma'a ko a lalisa juma'a ɗan huta sai kuma bayan haka ci gaba da karatu wannan an yi ne kawai ba wai don ibada ba wannan hutun ba an yi shi bane don hutu na ibada kawai an yi ne kawai ganin dama aka sanya an gane wannan hutu musu ya zaman tokul amma ba ba aka ce shi addini bane ana iya canza ma shi to daga yanzu a saboda lahadi ma za a dinga huta ba baka za ba an gani na'am na'am um, wa an aisha ta annaha rakibat ba'ira an karbo daga aisha cewa lallai aisha mata annabi ta hau raƙumi wa fi su'uba kuma raƙumin yana da yana da wahala yana irin kanga irin kangararren raƙumin nan mata suna hawa mota dama za su iya tuka mota ko ba za su iya ba to an ce aisha ta haura kumi ya halatta mata ta haura kumi shi ne tambayar da aka mana zuwa jihar bani shi mace na hawa mota ce dama mata suna hawa kumi a zamanin annabi cikin amsan da ya bayan sai ya wuce kawai abin shi a gani saboda masu tambaya suna tambayar shi ne kan saudiya da fatawan kan mata su saudiya gwamnatin saudiya da malaman saudiya sun ba da fatawa kar mace ta hau mota a da kenan ko kafin wannan salman din ya zo da salman din ya zo shi ne kawai ya tsala malaman da wayannan malaman sai samu wasu malamai a gefe masu dan dan duniya duniya haka shi ne sai tambaye su fatawa ta ce ai dama mu ma muna so mu yi magana amma muna jin tsoro ne yanzu ya bai har mace hawa mota su wa'ansu malamai malamai ne wanda suna sun hango wasu irin barna barna barna wanda in mace kawo mota zai iya janyowa saboda sun san kofofin barna ya riga ya buɗe sosai a saudiya turawa kuma sun dana masa saudiya tarko to daga cikin barna wanda zai iya faruwa cikin sauki in ba ka fara tuki shine mu'amala da maza wanda saudiya ba sa bari saudiya yana da wuya ga mace matan aure tana ta tsaya tana magana da namiji yana da wuya in ka ga mata suna yawo a cikin gari ba matan saudiya ba fi yawa matan saudiya yana da wuya ga gansu a titi alhaka kamar aka fara tuka mota mace ta yayi tafiya ta tuko mota ta tuko yaranta kanana za su nazari ko za su makaranta sai mota ya lalace akan hanya ya za a yi za ta miƙe in ta miƙe za ta tun faro kanikawa za ta ce ina makaniki zai ce an ah, hajiya zannu mota na ya lalace to hajiya zauna za su ajiye za ta zauna a yi ta gyara in ya ƙara lalacewa za su ƙara zuwa wajen kwastoma daga nan an saba kenan to a hankali a sai ga a fara samun alaka alaka daga nan kofa zai bude irin yadda ya bude a Najeriya yadda mata suka zama arha a Najeriya haka za su zama a can wajen an gano wannan ko yanzu ko kayan gwanjo bai kai mata arha ba a Najeriya kuma yadda to irin wannan shine abin da malamin ka tsoro ba wai asalin motar suke jin sun amfani da fardun zari'a ne an gane mota in yi fashi ba ta yi kwanciya da kanta wata hada a daji dole ne sai ta ji ta nemo wasu maza wanda ba ba da ta yi mu'amala da su to wayannan shi suka duba an gane wato ya zama abin da mala ya cin mutalkul haram illa bi tarki fa tarku wajibu sai da duba amma mu ɗan Najeriya da ma mu'amalan mu da mata ga sanin kawai mata alhali kamar jamfa kasuwa ko ake shago to kaga in malabi ya bada fatawa kada mata su ka motsa to gine gine shi a Najeriya to shi ta hawa shaɓa ko in kake kana mace ta tuka mota a Najeriya ka sai kenan ta hawa shaɓa ka ce kenan sai me ya kenan a samu direba in an samu direba me zai biyo baya kuma babban barnago to shi ne su saudiya sun duba yanayin su ne amma yanzu an buɗe wa mata mata dama suna so su wala to yanzu ga hanya ya buɗe musu na yin tuki an gane daga tuki na za su iya tuka su inda suke so in mota ya lalace kuma za su iya kiran makanike ya gyara musu su samu alaka da girma tsakanin mutum wala da azba azban nan wani yake tambaya na tambayan zai dai girgiza ni aka maka lawo kuma ya hukunci namiji mai neman matan wani nace kamar ya ya sake ta ne wacce wacce wallahi cikin aure mai neman matan wani cikin aure da kara ya kalci malam matar wani wani yake nema ya ce wallahi tana birge shi ya rasa yadda zai iya cire ta a zuciyar shi matar wani eh abu ya baki kuma shi wannan din sai zo ya gaya ma wani shi wallahi shi gashi nan shi wani musiba da ke damu shi wallahi wacce mata yake su shi Allah ya sanya mai santa shi dan ya sanya mai santa ya ce Allah ya sanya mai santa irin wannan kuma matsalar yana faruwa ya sanya sakin mata sakin mata a haka nan wallahi ba karamin bala'i bane yanzu irin wannan na faruwa ga mace tana tafiya kan jini wani ce zuwa ce kai ni ma kan aure shi to ni ma namijin aure ne ni na ga wannan da yawa ta ce ni ma kan aure ce to ni ma ai namijin aure ne zai ga mace ta falle a guji mata aure tana gudu saboda in ta ba da kofa wallahi zai neme ta to naka saki naka saki abubuwa ga mata a irin wannan zamanin da kuke tunani zai faru a karon banna bane misali to Aisha ta haura kumi kuma raƙumin ya irin yana da kangarewa fa ja'ala turaddidu sai ta kama ainihin wato tana ta kaiwa da komowa da shi tana ta irin ta jashi shi ma ya koma ta kangare ta jashi kangare sai annabi ce mata alayki bi rizq fa qala ya aisha ki bi shi a hankali dabba fa kenan ba ka bi shi a hankali ba ce a yi madabban caji ba to kun an ce abu dabba a hankali to dan adam ba Allah ya ce ma annabi walau kunta fazzan galilan qalbi da ka zama so mai fushi mai kaushin zuciya lafazu min haula min hauli da sahabbai sun wace sun baka to sai Allah ya kai mutum ne mai sauki ya rasulullah na'am mu je a kamun jana'i na'am alaikum ne yanzu ba san miji yanzu ai faruwa yanzu maza wallahi suka yi karfin hali su gama san aure ce suna so kuma za su yi karfin hali da ni na ga wannan ma a wajen wani ba baiwa Allah zai ta kira mijinta ta gaya wa mijin mijin yanzu zai samu mutumin wallahi ko mutumin ya koya ba shi wallahi kala ya ga ya ganta tana su ya ya ganta wallahi yana so mijin bai ta dukan shi ba shi wallahi shi yana kanta wallahi abin kamar hauka ce wallahi ka ƙara ganin hauka ka ka wallahi na daure ka sai zai tsaya a kofar makaranta tana wucewa yana kallon ta sai zai kasance mijin sai ya rako matar shi ta shiga Ya dawo da ita tana tana karantarwa ne yana tana samun dan canji an samu mata a wurin sai ya samu mata ai zai iya bin wajen sana'a, ba dai yana san da ba ai kila magana nan tun da unguwa ne eh na'am أحكام الجنائز بسم الله الرحمن الرحيم الثالث عن عائشة أيضا Eh, an karɓo daga Aisha ana magana kan ma ya hadiri na wa gairihi abin da yake halatta ga masu halatto binne gawa ko masu halatto rasuwa da wani su an karɓo daga Aisha Allah ya ƙara masa yarda annan biyu sallallahu alaihi wasallam da kala ala Usman bin Mas'ud lalle manzon Allah ya shiga wajen Usman bin Mas'ud mayyit alhali Usman ya rasu radiyallahu an kashafa an wajhihi sai manzon Allah ya yaye fuskar sai ya fuskan fuskar Usman bin Mas'ud na'am summa akubbu alayhi akabba alayhi akabba alayhi sai annabi ya kifa jikin shi a kansa, ya kwanta a kansa, faqabbala sai ya sumbace shi na'am kuma ne kenan ya halatta in mutum ya rasa a buɗe mai fuska a kalle shi ba laifi ba ne. mutum ya buɗe fuska kuma ya halatta mutum ya sumbance wa mace in yana son shi ya halatta dan wabaka sai manzon Allah ya kama kuka hatta ra'aytu dumu'a tasilu ala wajbati har naga ainihin hawaye yana zuba a kumatin annabi annabi ya daga murya kenan ko me ma'ana wa baka gashi an fassara hatta ra'aytu mu hannu ga hawaye na kurara a kumatinsa kenan babu laifi kai musahabi ne ma idan an yi rasuwa an so mutum yayi kuka wanda yayi kuka ya fi samun lada akan wanda bai yi ba annabi ya ce hazihi rahmatun ja'ala Allahu fi qulubi man sha'a min ibadihi wa inna ma yarhamu Allahu min ibadihi ar wannan rahama ce ita wannan hawaye dan sahabbai sun ga annabi yayi hawaye sai ya rasulullahi ma hazi me wannan ma kai ma kana kuka jagoran al'umma ya ce ah, ai wannan rahama ce wannan hawayen wanda ya sanya cikin zukatan wanda ya zo daga cikin bayinsa inna ma yarhamullahu min ibadihi a rahama kawai Allah yana tausayi daga cikin bayinsa. yana tausayin wa masu tausayi ashe ya nuna yin hawaye ya fi rashin hawayen amma daga murya ya kuka shine haram na'am نعم أخرجه الترمذي وصححه والبيهقي وغيرهما نعم وله شاهد بإسناد حسن يراجع في مجمع الزوائد يراجع يراجع أجاء أي مراجعة أشكال كتاب مجمع الزوائد لابن حجر الحيثمي نعم الرابع عن أنس رضي الله عنه قال أن كان أورجع أنس أم مالك الله يقرأ مشي يدعي شيء دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف من شجاع تارد منزل صلى الله عليه وسلم وجن أبي سيف وكان زئرا لإبراهيم عليه السلام يا كسان شيء wato shi abi saif din wato shi kamar shi ne zikiran ai ta tazawwaja murdi'a ya aure na ce mutum zikiran tazawwaja murdi'a ta ibrahim alayhi salam eh zauji murdi'a ko mijin mai shayarwa shi ne shi ya kasance shi mijin mai wata shayar da ibrahim a tuɗiyar annabi ɗan annabi to shi mijinta ne fa akaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibrahim eh shi abi saif kenan ko hmm. to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ibrahim ya rasu sai annabi ya karbi ibrahim ya rike shi sai annabi ya sumbace shi sai ya sumbace shi sai muka shigo wajen manzon Allah bayan wannan hmm. wa ibrahim ya zulu bi alhali ibrahim yana ba da kyautar ransa wannan kinaya larawanka ce mutum yana ba da kyautar ransa kinaya ne na ran ya kusan fita ya judu bi nafsihi yana ba da kyautar ransa bi ma'ana ya mika ransa ransa ya kusan fita sai idanuwan annabi za suka kama zubar da hawaye sai annabi na zubar da hawaye ya ga yaron lalle rasuwa ya lalle yaron zai rasu فقال له Sai abdurrahman bin auf ya عبد الرحمن بن عوف يجي مع النبي وانت ya رسول الله يا Kai ma kana كان da hawaye? kana shugaban talikai ga baki daya qala yabna aw ha sai wani aka aina rahma Allah hadda ku hadda ku kuna yin haka to ma zai ce ya rasulullah hadda kai sai annabi ce ya kai Ibn aw hmm, wannan wannan rahama ne dole ne mutum akwai tausayi a zuciyar zai yi wannan na'am na'am summa atbi'uha bil ukhra summa atba'aha bi ukhra sai annabi ya ƙara biyar da ita da wani sabon hawayen kuma wani sabon hawayen ya ƙara biyowa kala innal aina tadma'u yace lalle ido na zubar da hawaye kuma zuciya na bakin ciki ko ba ba mm. ido zai zubar da hawaye na rabuwa da masoyi sannan kuma zuciya zai yi bakin ciki wala naqulu illa ma yurdi rabbuna wato ba za mu faɗi wani abu ba ce abin da zai kawo yardan ubangijinmu ko ma yarda rabbuna ba za mu faɗi ba sai abin da ubangijinmu ya yarda da shi wannan kuka ba zai samu yaraki ba ba mm. faɗi magana wanda yake zai sa mutum ya shirka ko kaza wa inna ya ibrahim la mahzunun wa la mahzunun hmm. lalle mu masu bakin ciki ne da firaki da rabuwa da kai ya kai ibrahim lalle mu ababan bakanta wa rai ne da rabuwa da kai akhrajahu al-bukhari wa muslim wa bayhaqi wa binawi an ce idan mutum ainihin ya rasa ɗaya ya rasa ɗaya ɗaya ɗaya biyu uku za su zamanto ceto a gare shi daga wuta an gane wannan kaga annabi ya rasa yaya da yawa ai ya kamata annabi ya bakin ciki inda dai in suka musu din za su zama to ceto a gare ka daga wuta eh mutum ya gabatar da ainihin wato faras kenan wato afrad yara mutum a annabi ya ce yara uku mutum ya gabatar da su suka daga shi tafiya za su zama tuban za a gare shi daga wuta sabai suka ce hadda biyu ya ce hadda biyu suka ce mun manta mu tambaye shi hadda ɗaya a nan wajen yanzu tun da dai mutum alhamdulillah in yaro ya ya kamata mutum ya yi wa lima ne ba ko in samu yara uku ya ta da ita alhamdulillah ga Allah ya bani daman da kaddama da yara guda uku shi abu fara ciki ne ah, kamar abin da ya shafi rashin lafiya ne ai an ce Iza marid al abd aw safara kutiba lahu mithlu ma kana amalu muqiman sahiha idan bawa ya rashin lafiya ko ya tafiya za a rubuta mai misalin abin da ya saba aikatawa yana matsayin mazaunin gida lafiyayye an gano wannan idan mutum ya rashin lafiya da abin da ake bashi da lada ana bashi kuma ana kankare mai zunubai da bawa ya san ladan da yake tare da shi na ainihin rashin lafiya da zai so ya cigaba da rashin lafiya jona hadisi to yanzu mutum zai tsoro kuma Allah Allah ya kawo mai matsanancin ciwo don ya samu lada da yawa kankare mai zunubansa a mutum ya ta addu'a Allah ya tsare shi daga rashin lafiya amma in ya zo zai yi mai ya yi haƙuri mutum ya ta addu'a kar Allah ya kashe bai ƴaƴan shi amma idan yaran suka mutu shi shikenan sai ya haƙuri sai ya samu wannan ladan ba wai za ka yi ta farin ciki bane yaran ka sun zura su an gane ga manzo Allah ya karanta da mu wa na bi firaqika ya ibrahim la mahzunun an gane ku na'am al an abdullahi bin ja'far radiyallahu an annan nabi sallallahu alaihi wasallam amhala ali ja'far lalle manzo sallallahu alaihi ya jinkirta ma iyalan ja'far kwana uku na'am an yace ya zo wajen su sun ma atawu sannan bayan kwana uku sai annabi ya zo na'am faqala la tabqu ala afikum ba'da yawm kada ku yi kuka ga dan uwanku bayan yau daga yau ba maganar zubar da hawaye zubar da hawaye ya wuce daga yau to kenan ana sadaka uku kenan kashi annabi ya zo bayan kwana uku an yi sadaka farko da na biyu da na uku yake daga yanzu ba a sadaka bayan bayan sadaka uku eh hadisin nan bai nuni akan halaccin sadaka uku to me yake nufi anan na'am a'a ba haka bane shi wannan hadisin yana nuni akan dan adam mutum mutum ne shi ka ce ka kwata kar mutum ya bugi ciki to ka ka takura wa mutuntakan shi kamar ka ce da kada mutum ya yi fitsari kuma yana ji zai yiwu kada mutum ya yi bakin ciki wani abu bakin ciki ya same shi kada ya yi ba zai yiwu ba shi za ka ce al'islam islam dinul fitra wato musulunci Allah ya tsara shi daidai da dan adam sai da Allah ya kalli halittar dan adam sai tsara musulunci daidai da yadda dan adam zai iya dauka kaga an ce idan mutum ya bata maka rai ya shiga hakkinka kana iya masa mai kwana uku hajar kana iya masa hajar ko kwana uku baka bashi ni ce assalamu alaikum kai banza da shi kwana uku kwana daya wannan na ce assalamu alaikum ka ƙara banza da shi har kwana uku ta ce bayan kwana uku nan ka an baka dai haƙƙinka a matsayin ka na mutum abin da ke zuciyar ka aiwatar da shi ka nuna masa to kada ka wuce amma an ce kwata kwata kakkai yi to wannan na iya bugawa daga nan sai ka ga inda ka bom ki bugawa sai ka ya fashi to sai aka ba shi haƙƙin shi kwana uku yayi ita mace aka ce ta yi ta gaban mahaifinta kwana nawa eh? za ta iya ta gaban ah mahaifinta kwana uku mahaifinta dan uwanta in ya rasu kawarta tana santa sosai ta rasu kwana uku ta zauna ta nuna damuwa ta ki fita gida ta kaza an ba ta dama amma kar ta wuce wannan saboda ita mutum ce dan adam dan adam ne kada a cire wannan abin daga gare shi ina da wani go to shi ma wajen su iyalan Jafar da Jafar ya rasu za su shiga cikin damuwa to an ba su wannan kwana uku damuwa jimami su zama su zauna suna damuwa to bayan kwana uku su kwantar da hankali su gaba da abubuwa normal nan ba ana ba ba ba ce an yi sadaka kwanci an yi sadaka an ce wani ya kawo kuɗi to kuma in sadaka ne mai manzan Allah ma ya ce a cikin abun manzan Allah cewa ku za ku ba gidan sadaka isna uli ali ja'far ta'aman fa innahum qara'ata ma yushkiluhum kada kawo mai kilo ku ba iyalan Ja'faru abinci domin yanzu abu ya zo wanda zai shagaltar da su suna cikin damuwa ya zai kuma zama muku abinci eh su ne ba aka yi mutuwa su kuma su zama muku abinci ku ci wannan fa shine fa musiban da muke faruwa da shi muke kamuwa da shi yanzu kai aka yi mutuwa kai zaka dafa abinci kuma sai ga mutum yana kuka ba tunanin mutuwa ma ya tunanin buhun shinkafa <laughs> eh tunanin buhun shinkafa yake yi irin ma al'adu na irin su inyamurai da wasu kabilu akwai kabilu kamar inyamurai kakan inyamurai na kuka ba wai mahaifin bane la zai kashe kuɗi ya fi miliyan dama in ya ga mahaifin ya fara rashin lafiya zai fara tari ne in baban ya mutu kafin ya tare da ce daddy why did you die me yasa ka mutu yanzu ya ce kuka yana daddy ka bishe me yasa ka mutu ka kuɗe tani shi abin da yake so kada baban ya mutu ya gama tsara wannan kuɗin makoki a gane wannan to irin wannan abin shi zai so ya shigo cikin garuruwan musulmi yanzu mutum an mai rasuwa sai ga an sa wani kanopi lafiyayye wanda bai taba yanka wa baban wanda bai taba ba baban wani baban kaga baban shi mai kudi ne baban baban shi kayan shi faci baban cikin wahala ba su damu da babansa ba lokacin da baban ke raye ba wanda ya damu da shi Ina sai yaro ɗaya ko yaro biyu amma yanzu yana baban na rasuwa sai babban waye zo yanzu ya ce shi da babba sai sa a yanka sa ya sa a samu kanufi? ya sa a ɗauko tukwane wanda dan mutane biyu za su iya shigewa ciki <laughs> a yi girki sosai a yi girki wayan yanzu yana nuna ya kowa san mahaifin an gane ya ce kuma kada kowa ya magana ne ne babban yaya ne nake da magana lokacin da baban ke ita shi ne babban yaya zai taimaka wa baban baba sai bayan baban ya mutu yanzu shi ne babban yaya shi ke da magana kowa ya koma gefe yasa a yanka sa a siyo swan wata swan wata a raba wa mutane da safar kwana bakwai za a yana shan shayi to ka gaya min mutane ba za su yi ta farin ciki da mutuwan wannan gida ba sai su cewa Allah ya maimaita irin yadda aka yi wannan mutuwa mun daɗe ba mu ci naman sa ba mun daɗe ba mu sha shayi irin wannan wanda yake sabu ya sai zai wannan lokaci Allah ya ƙara kashe wani a gidan Allah ya sauwake. Eh, kenan mutum misali aka mai rantsuwa sadaka ake baban ai sadaka ba a ware wannan lokaci sadaka kana ganin almajiri kira shi ka bashi ka je masallaci ka bayar ka ce Allah ya kai lada zuwa ga iyayenka in ka ga wasu wani mabukaci wani maraya ka ce ya Allah ina tawassuli da wannan kan Allah ya fata ba sai ka tara mutane ba wannan tarawa da ne tarawa riya ne saboda mutum ya nuna matsayin shi yana son babu ko ƙarya yake yi sai wani mawaki ke cewa wai a haya'una la kuna bi dirhamin wa bi alfi alfin turzaqul amwat rayayyunmu ba a azurta su da ko dirhami guda ɗaya amma miliyan ɗaya ake azurta matattu da shi alfi alfin thousand times thousand ake azurta matattu da shi idan a lokacin da mahaifiyar su sai wani irin gata akwai mutumin da baya zumunci kawai wajen ga ya zo ya zo ya ɓata ya sun koyar da kai irin shi kalan tausayi din nan amma lokacin da mahaifi yake rayuwa ba ka ganin shi a gidan kwata-kwata an gano wannan na'am eh to addu'a sun fi manzan Allah san addu'an jama'a sun fi sahabbai san addu'an jama'a manzan Allah bai fi sanin amfanin jama'a ba za ku koya manzan Allah addini za ku koya sahabbai addini ne manzan Allah bai tara jama'a ba sahabbai ba su tara ba sahabbai ba tara ba da kai koli da wayannan masu tawili da kai koli da annabi wanda zai so shi ne ai addini ba wai ana yin abin da kwakwalwa ya bayar bai ana yi ana waiwaye ne a dan tafiya wannan addini an taba yi a da to ya muga ba san musu kai haka ake addini in ka fito wannan falsafa din komai zai lalace a musulunci eh kidan da wannan mutum aka mai rasuwa ta dan zauna kwana uku a gida saboda mutanen da suke dan zuwa su ta'aziyya haka misali ba a zama kwana uku a gida ana rasuwa ka kama ana binne shi kama hanya ka tafi kasuwa mai ta'aziyya ina kake kace ina kasuwa eh, sai zan ka kasuwa ma ta'aziyya ina kake ina masallacin malam bako ina kake ina makaranta kaza sai inda kake zuwa ma ta'aziyya wajen in kuma ba zai zuwa ba to na zo ba sare ka ba Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta shikenan ba sai ko kuna ba in baki suka zo kuma sai ka zo ka ga nemo buhun shinkafa ka je ka aro dan to kudin buhun shinkafa sai su tafi Allah ya isa ma suna a'a wai ne bakin ciki kwana uku ne ba wai zama su yi ba akwai bambanci tsakanin zama da kuka za ka yi tafiya kana kana bakin ciki kana hawaye ka yi zuwa kana kana ofis kana zaune kana tuna kai hawaye an baka wannan dama bayan kwana uku ka ce wannan abin zuciyarka ne ma'ana na'am eh ne zama a zauna wai a ce musamman ana jira ana leke waye bai zo waye ya zo an mu rasuwa zan ga waye zai zo sai suka taru sai ka tare ki irin wannan shine ba a so suka taru a ba wanda ya sa zama tare da su ai da eh. to sai abin ya bude kofa kuma na a zuwa kama ziyara sai ka zama ka zama wani ka je ka koyi na yi ana mutane ba na'am na'am kawo abu da wadda wanda sa'i bi sinadin sa ala shabda muslim eh. wa akara jahu amad bi atan min min na'am wa sai ya ci lafazu bi ta'aziya na'am shi da wadda ta'ala dan guwa da imamu malik eh ebe yi mota ha minti ba kwa yayi bismillahir rahmanir rahim haddathana malik an nafi an umar na'am na'am babu ma yi fa'alu bil babu abin da ake aikatawa da baiwa idan aka siyar da ita wa shabdu fiha da kuma sharafi an gane mm. abin da ake aikatawa da baiwa idan an siyar da ita da kuma sharafi game da ita حدثني ne عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن An عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يا باشا الأبان أن ifta a jariyatan cewa lallai Abdullahi bin Mas'ud ya siyar da wata baiwa daga matar shi baiwar matar shi ya siyar da ake Zainab as-Sakafiyya wato baiwar matar shi Zainab as-Sakafiyya nam wa shar'at alayhi annaka in bi'taha sai ta shar'anta masa hayyali cewa in ka siyar da ita wannan bai in ka siyar da baiwan to wannan baiwa ta wace bi saman wato in za ka siyar da ita nan gaba hmm. to ta wace da kuɗi allazi tabi'uha wanda za ka siyar da ita da shi kuma in ka siyar wa mutum to nan gaba idan ina bukata za a siyar min da ita da kuɗin da na siye ta da a kudin da na siyar da ita kuma gane ba idan idan ka siyar da ita ga wani to wannan din nan gaba idan ina bukatan baiwa ta zai siyar min da ita da kuɗin da da na siyar a da na siyar da baiwan dubu goma to nan gaba idan ina bukata za a siyar min da ita dubu goma dole wannan sharaɗin ya halatta eh ko bai tashi siyarwa kuma ma ko kuma ya tashi siyarwa ma a kaddara ma ya tashi siyarwa to lalle zai siyar masa ne ita kuma kudin a wancan kudin in bi ita ma eh wajen bi saman fasala abdullahi bin mas'ud an zalika umar to sai abdullahi bin mas'ud sai abin ya mai nauyi yaya wannan sharadin sai abdullahi bin mas'ud sai tambayi wanda yake yana gaba da shi a ilimi hmm. ina ka tambaye ka matsala baka sani ba kada kai amfani da molanka sai ka tambayi na gaba da kai hmm. sai tambayi Umar dan Khattab radiyallahu anhu fa qala Umar bin Khattab sai Umar yace la taqrabha kar ka kusanci wannan baiwa da kasiya ya shartu li ahad alhali a cikin ta akwai sharadin wani in ka siya baiwa irin wannan a wajen wani ko wajen wata ta kawo ma irin wannan sharadin to kada ka kusanci irin kana so ka inda takanta sadaka to kada ka kusance ta ina akwai wannan sharadin cinikin da yi ba kaka take ta na'am haddathani an maliki an nafi ana abdullahi bin umar annahu kana yaqul Abdullahi bin Umar ya kasance yana cewa la yaqul rajul walidata kada mutum ya saki baiwa illa walidata insha ba'aha wa insha Allah sai dai baiwa wanda in ya so ya siyar da ita ya so ya bada kyautanta ba wani dole ka siyar mun an gane ba wani wani ya kawo mun sharadi bai wanda kake da cikakken iko da ita in ka so ka siyar in ka so ka sake ta wa insha amsaka in ya so ya rike kayan shi wa insha sana'a biha ma sha'a in ya so ya aikata abin da ya ga dama da ita irin wannan ne mutum zai iya mallaka ala malikum fi malik ya ce jariyatan ala shartin an yi la yabiha wato ga mutumin da ya sayi baiwa da sharadin ba zai siyar da ita ba wala ya habaha kuma ba zai bada kyautanta ba aw ma ashbaha zalika min shurut zan siyan ma da wannan baiwa da sharadin ba za ka siyar da ita ga wani ba ko ba za ka bada kyautanta ga wani ba ko abin da ya kama da wannan daga cikin sharuda فإنه لا ينبغي للمشتري أن يدعها to lalle baya kamata ga wanda ya siya wannan ya saki wannan baiwa sharadin nan bai yi ba nan mazalika annahu la yajuzu lahu an yabi'aha wannan saboda baya halarta ya siyar da ita wala an yahabaha ko ya bada kyautanta in kana la yamliku zalika minha in ya kasance baya mallakan wannan a gare ta fa lam yamlikuha milkan tamama to bai mallake ta ba milkan tamma milki cikakke ba in har ba shi da wannan iko ya siyar in ya ga dama ya bada kyauta in ya ga dama ya sake ta in ya ga dama ya rike in ya ga dama in bai da wannan to bai mallake ta mulki cikakke ba da annahu qad istismi alayhi fiha ma malakahu bi yadi gairi hakika an toge masa fiha a cikin ta ma malakahu bi yadi abin da ya mallaka an toge masa a hannun wani sa. ya zama to an toge masa a hannun wani control ya koma hannun wani bai wasu ce amma an toge wani abu wanda ikon ya koma hannun wani fa iza da kala hadha shar lam yasluh idan wannan sharadi ya shiga to bai dace ba wa kana an makaruha ya kasance ciniki abin kyama ba wai makaruhi irin wancan ba wato abin kyama ne ciniki bai yi ba masha Allah sai eh, bai yi ba dole sai an cire wannan sharadin da zai sai a dawo a dawo a warware ko masu zauna da wannan a warware wannan magana wa alaikum salam eh. na'am mata biyu lokaci daya eh zaman kwana yadda aka saba mana wai mutum ne zai auri mata guda biyu ɗaya da safe ɗaya da yamma aka yi za a yi auren ɗaya ba zaura ɗaya budurwa ya rabon kwana zai kasance farko dai za a duba wace ce amarya wace ce uwar gida malamai sun ce kamar yadda bai tufa ya nuna amarya ita ce wacce uwarya ita ce wacce ta fara shigowa gidan in an daura wacce aka riga daurin aurenta ita ce wa gida idan kuma an daura aure lokaci ɗaya wacce ta riga aka riga shigo da kayan ta gidan ita ce to in ita ce in budurwa ce aka riga daurin aurenta to sai ya kwana bakwai a wajen budurwa sa'annan sai zai kwana uku a wajen bazawara kuma haka za a yi kayan shi shigowa ta na a tara ce ta ciki ciki ai dole dole a samu dole a samu riga daura auren ko da minti ɗaya ne an daura a tare masallacin juma'a in a masallacin juma'a ne sai an ambaci wannan sana'a ambaci wannan aiki ai ba yi abin da ake ba zai ba. na ya ana cewa Imam al-Bukhari yakan ce qala Ali alayhi salam qala al-Hasan alayhi salam shi sai al-Bukhari yana yawan yana bari da istilahat na istilah ga ahlul bayt saboda ta'ziman li hurmatihi na'am